tattaunawa da ake yi tsakanin wakilin Jose Mourinho, George Mendes da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Ana kusa da cimma yarjejeniya na kwantiraki wanda zai yi tsawon shekara uku akan euro miliyan sai dai ta wani bangaren shi Jose Mourinho ya ce lallai idan ya zo wannan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United yana bukatan 'yan wasa wanda zai buga masa tsakiya da kuma mai tsaron baya sai dai a waɗanda ya sake kira yake da bukatar ta taho wannan waje akwai shahararren dan wasan nan na Real Madrid Cristiano Ronaldo da Karim Benzema ya ce yana da bukatan idan ya zo yana yunkurin zai yi signing recording ɗinsu a wannan domin za su taimaka masa bayan haka kuma ya buƙaci kaftin ɗin Manchester ya zawo ɗan ƙwallon tsakiya ne na Manchester ba ɗan gaba ko yana buga baya ba. A ɓangaren Cristiano Ronaldo kuma, Cristiano Ronaldo yana dab da shiga tarihin mutane goma sha ɗaya wanda suka fi kowa zuwa buga wasan ƙarshe na kofin kwararru na yankin turai wato champions league wa'annan mutane kuwa na farko shine Polo Maldini da ya je wannan wasa sau shida, sai Edwin Bandasa da ya je sau biyar, sai Patrick Ibra da ya je sau biyar, sai Didier Chambers da ya je sau hudu, sai Andrew Iniesta sau hudu, sai Fabio Andrew tiro da ya je sai hudu sai clear sido shi ma so biyar sai rangik da ya je sai hudu sai fernando torres fernando morientes da ya je sai hudu sai alexander del ferro da ya je sai hudu sai edgar david shi ma so hudu wannan wasa in har cristiano ya buga wasan da za a yi na ƙarshe na wannan kotun zakarun nahiyar da yankin turai lallai zai shiga cikin mutane sha ɗaya cikonsa da sha biyu na wanda shi ma ya taɓa bugawa sai huyu sai dai ta wani ɓangaren an ce cristiano ronaldo ya samu rauni a wajen motsa jiki da suke yi sai dai ana tunanin zai iya samun sauƙi kafin wannan lokacin ƙarshen labarai kenan.